sallam. Babiyana, salamu alaikum. ya kike ya kuma jikinki saboda na ji a bidiyon ki kike cewa baki da lafiya to ubangiji Allah ya baki lafiya da yan uwanmu musulmai baki daya alfarman shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau juma'a 19 of April 2024 I'm making this video yanzu nan zuwa na daga masallacin juma'a nan garin Saudi Arabia barin cire glass ina muku magana kuna kallon ido na. yanzu nan zuwa na daga masallaci ina bude TikTok sai na gan daga masallaci ina bude TikTok ina sai na gan an turo min bidiyon ki ba biyana sai na bude sai na gan bidiyon dama na wani din eh, wani din duk friends ina da muke tare da su duk wani abin da zai taba min ina peace ina for my mental health su daina tura min na yi mamaki me yasa wannan uwar ɗaki na ta tura min bidiyon ki sai na gan kika kafe hoto na sai na kalla bidiyon har karshe a takaice dai kina bani hakuri a bidiyo in yi hakuri ba biya. To wannan bidiyo naki ne. To wannan bidiyo naki ne sayyara Sadiya Haruna. Ina neman afuwarki, ina neman yafiyarki akan abubuwan da suka faru tsakanin ni da kyayan kwanakin can da suka shuɗe. Sadiya Haruna awa international bleaching oil seller in the north. Mm. Our one and only CEO. Eh, sayyada Sadiya Haruna skincare. ina neman afuwarki yar uwata ina neman yafiyarki ta annabi saboda ke in aka ce arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an riga an gama easy mutum ya cire pride din shi a zamanin yanzu ya zo public ya ce maka kai haƙuri gaskiya kin burge ni amma abin tambaya a nan a gurguje ba biyana kar in yi taking din time din ku kina so in yafe miki ba biyana akan me sorry ina jin zafi barin ku na AC akan me kike so in yafe miki ba biyana kina so in yafe miki ne akan kar ki manta fa na farko aku kin faɗa abubuwa da yawa amma bari dan wanda na dan tituna bari dan gaya miki kin ce na sai da koda na shi yasa ne arziki sannan kuma kin ce abin da yasa shugaban yan kwaltaya ya bar gidana saboda shi ma na ce zan siyar da kodansa ne shi yasa shi ma ya fita ya gudu ya bar gidana a lokacin idan ba zan manta ba ya fito ya dan kimanta gaskiya ya ce ƙarya kike ba biyana ba haka ne ya faru shi ban ce zan siyar da kodan shi ba shi ma Allah ya mishi albarka a lokacin ya dan kare ni babu laifi so kin zo kin kare cewa ni yar zina ce iyayena zina suka yi suka haife ni kuma na so ta gaya miki wannan magana fa kuma muna tare da ita na santa amma babu damuwa rayuwa ce sannan kuma again kika kara ce na zo kasa mai sarki wato wannan saudi arabia ina zina ana nema na ta baya sannan wani yaro da ya min laifi na kama shi na lankaɗa mishi shaggen duka kika ce wai na mishi fake transfer ne kuma na kara mishi duka duk wani abubuwan kika faɗa ba biya na? kin zo yanzu kuma a gurin a garin masoyi nan da nake yanzu kuma kika kara ce saboda masoyi nan in yi haƙuri in yafe miki babiyana kin gama da ni saboda duk wanda zai haɗa ni da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ban yi niyan yin abu ba dan ubana sai na yi wallahi kin gama da ni mu ba abin da ba za mu yi dan annabi ba kuma ko da soyayyen ƙarya ne idan ka zo muna in dai dan annabi ne wallahi you are welcome ko maula ne za ka yi mana in ka ce dan annabi ne wallahi he deserve more than that to amma ba biya na abin tambaya a nan shin akan wa'annan abubuwan ne kika ce in yafe miki ko akan menene dan ban gane ba abin kamar a mafarki saboda ni ba ban taba kula ki ba kuma na san viewers din mu za su mana shaida ban taba kula ki ba sannan iyaye nan da kika zalunta a wannan magana fa babiyana kin san su ina ni idan na yafe miki iyaye na ina zaki gansu su yafe miki iyaye na da kika musu sharri kika musu kasafi eh, kullum akwai lokacin da na bidiyo na ce akwai mutane hudu a duniya nan da ba zan taba yafe musu ba har mu koma zuwa ga rabbana sai Allah ya mana sakaya in kuna tunanin ni na cuce ku ne to mu bari mu je gurin ubangiji to gashi na alhamdulillah daya daga cikin su ta fito ita ce babiyana yanzu sauran guda uku ta ce in yafe mu ta amma abin da ban gane ba still ina tambaya ne. shin akan wa'annan abubuwan da kika yi a na ne kike so in yafe miki ko akan me babiyana kun zalunce ni a dibin am not a strong woman sai kun sa min depression tun na aure ba ku bar ni na zauna lafiya ba tun na aure ba ku bar ni na zauna lafiya ba sanda kuka gan kuka tarwa samun aure na tukuna kuwa samun kwanciyar hankali shi wannan shugaban eh, dan kwalten sanda kuka ingiza shi kuka ingiza shi ya dinga barin zance babu kai babu gindi saboda a rayuwar nan babu ran da za a ce maka gaskiyanka ta kare sai dai a ce maka karyanka ta kare kuma yan social media din nan masu jin mu da sauraron mu ba ma mahaukata ya bane idan 50% ba su je makaranta ba 50% sun je makaranta kuka ingiza shi ya ya dinga barin zance kuka lalata min aure na I'm sorry amma kuna ɗaya daga cikin mutanen da kuka yi contributing Aurena ya lalace yanzu kuma kin zo in yafe miki forward. aikin gama ya riga da ya gama the worst has already happened a lokacin da ya fito yana wannan barin zancen ba biyana da a matsayin ku na abokan arziki da kuke gindinsa da kun gwabe shi ko ko kun hana shi wallahi tallahi ni karan kaina sai na yi kuɗin ladan da za ku samu saboda ko abin nan bai gyaru ba wallahi sai kun samu lada a gaban ubangiji kuma wallahi sai kun ƙara daraja da kima a idan al'umma saboda ko a ina in za a yi maganan ku sai an ce wallahi lokacin da kaza da kaza ya faru da sayyida sadiya runa su ba biya babiyana su ne gaba ai su babiyana ba sa lalatawa sai dai su gyara amma ina babiyana kin yi kaurin suna a update kina da ilimi i did not expect this from you i'm among one of your fans ina cikin fans ɗinki saboda ni ina so in gan mace da take da confidence a duk yanayin da take so ke mace ce mai confidence I love you but amma haka kawai na sun ce ki dare ɗaya ba biya na ki fara zagi na a social media ban san ki ba baki san ne ba ban taba kallon ki ba misunderstanding bai taba haɗa ni ni da ke ba kin shiga faɗa na ne tsakanina ni da shugaban yan kwalta sannan kin shiga faɗa na ne tsakanina ni da maman bomboy saboda ba zan taɓa manta ba akwai lokacin da maman bomboy ta yi live video an yi recording din shi kuma har yanzu ina da evidence din a cikin wayana take cewa idan G fresh bai fito ya faɗa abin da na mishi na shekara goma ba wallahi sai ta kai mu hizba sai ta gurfanar da mu a gaban kotu sai an ɗo mataki yanzu ke a hakan kika kira kanki shugaba shugaba an san su da gyara ne ko ko an san su da bata ke yanzu wannan abin da kika yi mutunci kika kara a idan duniya ko kin kara zubar da kimanki a matsayinki kina ikirari ke shugaba wato maman bamboi ba da ke ba ba biyana haka nan kuka yi kuka ingiza shi kuka bar shi ni ma yanzu na bar shi dubu ɗari biyar ta raba tsakanina ni da shi kun yi wa kanku adalci kun yi wa addinin musulunci adalci kun yi wa sunnan ma'aikin Allah adalci ai sadiyan nan ko karuwa ce akan titi ko good evening nake yi duk da cewa babu wanda ya isa yanzu ya kalle ni ya ce min mazinaciya ko menene saboda idan ka ce min mazinaciya sai ka tana da shaidan karanan gobe tashin kiyama baka da hujja so baka da bakin da zaka gaya min ni mazinaciya to let's azin ka san ni mazinaciya ne ina good evening akan titi a ce maka yau sai ya dasa haruna ta aure kwa daga min kafa za ku daga min kafa and Martini, I would you people did not allow me to rest. Ba ku bar ni na huta na miska resurrecting ba. Sanda kuka yi destroying din shi, tukuna kuka ji daɗi. Do you think because you're always seeing me smiling, oh, I don't really care about what happened? Do you think it's not hurting me? Astaghfirullah, I don't want to cry. I, am I'm feeling so emotional idan ina tana abin nan. Saboda ni idan ba soyayya bane ya kai ni wannan auren da kuma san sunnan ma'aikin Allah. Na rantse da girman Allah babu abin da zai kai ni in yi wasa da sunnan ma'aikin Allah. Amma ba abin da yake damuna a cikin zancen nan gabaki daya a dube ni a ce na wulakanta sunnan ma'aikin Allah. Why deep inside me ba haka ba ni aka zalunta aka danne ni aka tunkure ni aka ce min ki hakuri karki ce komai shi Allah da manzansa ya haramta bayyana sirrin aure ko bayan rabuwa haramu ne malamai na saka ganar da ni haka yasa ne shiru I zip my mouth idan da yau da za a bani dama in zo in bayyana abu dalla-dalla na rantsa da Allah ya kai a mishi jifa. Wallahi tallahi ina cikin ɗakin Allah ina wannan magana amma babu damuwa everything happen for a purpose. and every disappointment is a blessing. And it made me a strong woman. I'm not waiting for anyone to tell me that say that you're a strong woman because no one know my story. I only know my story and word cannot explain it. So I have to tell myself I am a strong woman. I'm not waiting for anyone to tell me that that you are a strong woman. Amma kun cuce ni kun zalunce ni. Akan shi kike so in yafe miki ko menene ban sani ba. Let me know. Let me know. because I really want to know in dai aka wayannan abubuwa da na lissafo miki ne kike so in yafe miki ba biyana let me know let me know astagfirullah wa tubi tadiya kara malam just respecting yourself just because na i be you i say taya da tadiya haruna sorry please forgive me saboda na sana mata abin da ba daidai ba ita ce kaɗai ba ta taɓa ni ba ba kuma ta taɓa buɗe baki ba da abin nan da ake yi na ce mata sorry she deserve a very big apology kuma da ke mutuniyar kirki ce ta rasulu ta ce ta yafe min you've been going around up and down saying waye i need to apologize i need to apologize nye nye nye nye wayo oh, oh, she need to apologize fuck am Once a king of street, always a king of street. Ma, I tell you something? Man, no change am for you. If you think say you get score score for head, my own pass your own. Todama, respect your integrity, respect your maturity, respect your head, your eyes, respect your mouth and your big head. your coconut head respect am respect wetin dey in between your leg that's your bowler and respect your leg your short leg respect your left left leg and left hand i no be your mate o oh. wallahi ma no change am for you just respect yourself as i dey like this kura ta lafiya may you just leave me may the something discussed ko wey dey might may just come down kagani gane apologize say wetin happen na me carry you bringing you inside tiktok na you bringing me inside tiktok to wetin dey as you bring me more come finish our set for the tiktok na you cause am and now you wan my apologize say wetin happen i want anything from you you no be my god no be you create me so mind your business just because i say i apologize see, no be say i dey scared of anybody o oh, if you fuck me i will fuck him up i will change him for you make you no just touch me make you respect the thing where they in between your leg i don't talk him. just because i say i no like him fighting no be say i be coward or oh, i i dey scared of any motherfucker. Mm? I guess score score the score score wey they might pass your own you understand. If you no understanding what I talk am me, you go check dictionary. I know liking nonsense. Once a king, always a king. May you know see as I apologize if she deserve the apology. Our international bleaching oil sailor number one in Africa, the highest queen, queen with the highest ranking in in in the north. a, eh, a very big shout out to Sadiya Haruna da Sadiya Haruna ta Rasul may respect yourself a yanda mutanen arziki suke baka ciki may respect yourself if I hear pen my name for your mouth I go come out come do shege for you yawa may just respect yourself as I dey so score go for my head just dey come down may just allow me ma no change am for you I fit change am for you no be street of tiktok we dey may just respect yourself o oh. jejely may respect yourself you just go eh eh eh eh babi ala me come out to ita sadiya ita ta sa na fito na ce ta yi haƙuri na me reason am akwai reason for my brain say this this babe na big babe she be o oh. she no deserve all dis things wetin i do i no fresh ma just as as i dey ojoje oh, the thing come do gidigba for my brain i can't think say eh babe wetin you dey do this, this queen no fresh e no fresh at all i can't say ma i can't apologize. all the rubbish people, the, the, the, the, the young one kind to. make respect yourself oh. once a king always a king May you just know that. Apologize, ke waka i no go apologize. Salam alaikum. Wa alaikum salam Hamsa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina yi ne? Mun wani lafiya. Lafiya kalau ya kike? Lafiya kalau ya gudun da kuke. Alhamdulillah ya sadaka kun yi sadaka lafiya? An yi sadaka lafiya kalau. To alhamdulillah ya kowa da kowa. lafiya kalau yanzu sama juma'a mun zo barke kina ji? Ina son nemo wani alfarma ne a wurinki. ki. Ina za ki iya insha Allah. Za ki iya insha Allah. Kina ji nan? Ina jin ke. ina wannan yarinya da take zagi na a social media din nan har kina ce kar kula ta eh. in ke ce kika haife ni kar kula ta kin tuna eh. yawa to ita ne yanzu ta nema yafiya a guri na ta yi bidiyo ta ce don Allah in yafe mata saboda annabi Muhammad mm. sallallahu alaihi wasallam to shine na ce iyayena da ta zaga ta musu sharri ta ce zina ni yar zina ce zina aka aka haife ni fa ya za ta yi ta ba su haƙuri Eh, mm. shi ne ce to ya za ta yi ta ba wa iyaye na haƙuri to yanzu nan a nan Saudiya mun ida da sallar la'asar kenan shine na yi tunani na ce bari in nema mata yafiya a gurin ki. Da ke da babanmu dukka. Wannan abu fari ma ai baban ku bai da lafiya da bai da bai da abunan man sana a cikin wannan abu ai duk da gaskiya da an zaga in ka tuna. in kin tuna ni na je na ne ma masa tukuna ai na je na ne me shi ya yi mun kuma na zama a cikin ba shi wannan ba ai ba zan ci ba ba tukuna ya wani ki daina tanawa? shi yasa na ce bari mu rayuwa rayuwa ba rayuwar duniya ba komai bane idan ba za ki ta yi ba yadda ta gida ne bai fita a jikinki ba akwai tabo din a jikina ne ba tabo ba ba ba da zai ma mutum da ya kashe kima zai hakuri zai yi zai hada da ubangiji mhm. barin ce ba kashe ke ba za ki ta yi ta ji daɗin bakin ta ne ya ci ki haƙuri ki ya fi mata mai soki ne abin da ya fi wannan abin da ya fi wannan da ki da ma wajen maza yi miki ba komi kin ya fi mata ba ya fi ba komi ba da ne bakin ta ta ji ba Ba damu Allah ya fi muna ga baki daya Allah shiga lamuran mu. Amin ya Allah Allah ya kusa kudin mu Allah ubangiji ya shiga lamuran mu ya biya mara bukata. To wannan bidiyo naki ne. To wannan bidiyo naki ne sayyara Sadiya Haruna. Ina neman afuwarki, ina neman yafiyarki akan abubuwan da suka faru tsakanin ni da 'ya'yan kwanakin can. da suka shuɗe. Sadiya Haruna wa international bleaching oil seller in the north. Mm. Our one and only CEO. Eh, da Sadiya Haruna Skincare. Ina neman afuwarki, ‘yar uwata ina neman yafiyarki ta annabi, saboda ke inda aka ce arzikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to an riga an gama. Sai kuma CEO Samha somehow collection ko ke ma ina neman afuwarki ina neman yafiyarki sai kambal kai ma na labari na sai waye asma'u wakili asma'u wakili ke ma haka ina neman yafiyarki sai waye sai waye sai waye sai waye gaskiya iyakacin kuɗi na sani na taɓa ɗora abun ku online har ya janyo cece ku ce har ba ku ji daɗi ba ina neman afuwar ku da ku da kuma waɗanda ma na san nayi nasu na manta ban kira sunan ku ba yauwa rayuwa ba ta jiran kowa yanzu ne kana nan an sai a ci maka mutum ya rasu ina neman afuwar ku ina neman yafiyar ku in ci arzikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da allah kuma duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon nawa ya yi min sagin ɗin sunayen mutanen da na roƙi afuwarsu da yafiyarsu sai kuma ke mu da shawara ce zan baki duk nemo munafincin ki da gulma da nemo aibin ɗan adam na rantse da Allah ba ki kai ni ba amma tun da kika gana gane Allah ɗaya ne ba abu bane mai kyau tona mutum asiri ko to ki kiyaye kanki iya abin da kika yi wa mutane ki nemi afuwarsu ki nemi yafiyarsu wallahi in ba haka ba in ta tashi zuwan miki naki in ya zo na rantse da Allah kar ki sha mamakin ba za ki iya neman yafiyar mutane ba ko afuwarsu kiga sun wuce yau ina mama da su yanzu yanzu ne fa yanzu yanzu ne ni yanzu duk wanda ma na faɗa da shi turu Um, ko ya min comment rama knowingly or unknowingly ina neman abuwar mutane shine kawai ni yanzu faɗa baya gabana gaskiya neman kuɗina ne a gabana ba da lokacin da zan tsaya ina cewa wannan ya mun wannan bi mun ba kaza kaza kaza kaza duk ba shi bane wannan ba. sai ya sadiya haruna ina sake maimaitawa Sai Sayyada Sadiya Haruna ina neman afuwarki ina neman yafiyarki. Uwar gida Hassan Makeup ba eh uwar gida Hassan Makeup yawwa. A very big shout out to Sadiya Haruna Samha Collection da dai sauransu. Na gode, na gode.